العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا musulmi ina mai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kura kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi kuma ya rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalinmu ya zo, innahu waliyu zalika wal qadiru alai bayan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kamu yau alhamis 25 daidai ga watan rabi'ul rabi'ul awwal na wannan shekara ta 1439 hijiriya wanda ta yi daidai da sha hudu ga watan sha biyu na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya za mu tashi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala akan muwazanatun bainal khawarij wa shi'a wato auna aunawa ko kuma mu ce kaman kwamfiyari yadda da hausan ne nake nemo abin a ban son komai sai da turancin ne kalmomi muna hausa mu yi hausan kawa na ma'auni yawa ma'auni ko kuma aunawa tsakanin 'yan shi'a da kawari za mu auna su a mizani mu ga inda suka haɗu da inda suka inda suka bambanta inda suka haɗu ra'ayinsu ya zo ɗaya su ya zo ɗaya da ayyukansu inda suka zo ɗaya da inda kuma suka suka bambanta da inda suka bambanta da inda suka suka bambanta da farko al-khawarij wa shi'a khawarijawa da yan shi'a kama aslaftu mala yace kaman yanda na ambata a can baya kanan nash'atuhuma fi waqtin wahidin bullowansu ya kasance a lokaci ɗaya ne a lokaci ɗaya a zamani ɗaya suka bullo watakila waɗannan sun bullo da wata ɗaya waɗannan bayan wata biyu a dai zamani ɗaya suka bullo wa min mambacin wahidin daga kuma tushe tushe ɗaya suka fito malam da Allah waɗancan su ɗan gaba da Allah sun dame ni da su wa min mambacin wahidin daga matsira tushe sai suke lakin na kasiran min usulihima sai dai mafiya yawancin aƙidunsu wa tuhuma da manufansu objectives nasu misali manufansu takhtalif ya saba لذلك saboda haka nan ittafaqatil firqatani fi umurin akwai inda ƙungiyoyin guda biyu na kawarija da shi'a suka haɗu kuma wata bayana ta fi umurin ukra akwai inda suka rabu wanda hanyar su ba su haɗa hanya a wannan wajen ba akwai inda hanya da aƙida ta haɗa su akwai inda kowa ya ware yanzu za mu ambato inda suka haɗu faƙad ittafaqat al-khawarij wa shi'a khawarijawa da 'yan shi'a sun haɗu a wurare kaman haka na farko al guluwi ɗaga mutum fiye da kimansa ɗaga mutum da bashi matsayi sama da wanda Allah ya bashi ajiye mutum a wajen da sama da inda Allah ya ajiye shi shine al extremism shine al-ghulu faqad ittafaqata fi asli al a asalin guluwi wuce gona da iri sun zo daya sun yi ittifaki amma waxtalafa ta fi suwarihi sun bambanta a turan yanda kowa guluwin sa yake fakana guluwul khawarij kaga su khawarijawa inda suka wuce gona da iri shine fi tashaddudihim fi dini tsanantawa a cikin addini tsanantawa da tsanani a cikin addini wal ahkam da hukunce-hukuncen addini suna da tsanantawa fiye da kima in suka fara tsananta maka a cikin addini sai ka ji anya maza ka shiga aljanna tsanantawa kawai abu kaɗan kawai he don tsanantawa in baka hankali ba su kafirta ka kawai wataƙila kan rawani ko asiwaki makawa walbara'atu walbara'u wa shiddatul mawqif min al sannan kuma sukan barranta kwata-kwata ba su ba su ba mai saba ma ra'ayinsu ba sa haɗuwa ba su wanda baya irin ra'ayinsu to suna ɗaukan shiddatul mawqif matsaya mai tsanani a game da shi wal bara'a su barranta daga gare ka ba kai ba su kana musulmi kusan sallama ba ba za su maka ba suna maka kallon wani kafiri kafiri ne ya ne ya ne oho saboda tsananta wa kansu da suka yi addinin nan kai wanda baka kan wannan tsanani suna ganin ka fa musulmusul ne ma to ga duk wanda ya saba wa ra'ayinsu ko aqidansu ko abin da suke kai gaskiya suna da matsaya mai tsanani a game da shi da kuma barranta ma daga gare shi wa mastalzamahu zalika min at-takfir kun gani ko hakan yakan lizimta musu ma su ganka makafiri ne wal khuruj kuma ai fito na fito da kai wal qital kuma ma a yaƙe ka a gama jinin ka ma ya halatta sun haɗu a wannan dukansu wa kana guluwu shi'ati fil ashab su guluwin 'yan shi'a a kan mutane ne kan mutane guluwul khawarij kun ga a addini ne su tsanani a wajen addini da tsanantawa su kuma 'yan shi'a tsananinsu da su da wuce gona da irinsu a kan mutane ne kawai haisu galau fi aliyin yayin da suka wuce gona da iri suka ba sayidina ali matsayin da Allah bai bashi ba suka ɗaga shi fiye da inda Allah ya ɗaga shi har suna allantar da shi kun ga mun karanta a ka'idu shi a imamiyya al-isnai a shari'a sun ce shi Allah ne har ma akwai ran da yace da kun ce ni Allah ne ya kamo su ya kona waɗansu ko ba haka ba ya yaƙe su ya babbaka waɗansu da wuta waɗansu suka tsere suka suka gudu radiyallahu anhu wa alul bait da iyalan gidan sayyidina ali daga ali suka bashi wani irin matsayi suka bawa hasan matsayi suka bawa husaini wani irin matsayi da ƴaƴan husaini din har su goma sha har su goma sha nawa har su goma sha biyu din suka ba su matsayi fiye da na annabi har ma suna gani suna da wani kaso mana tafiyar da harkar duniyar nan da sarrafa duniyan nan to waɗansan tsananin su akan imamai ne limaman su wancan tsananin su akan menene aƙida da tsanantawa akan addini wannan inda suka haɗu kenan na biyu sun haɗu akan aljahalu wal humku wa qasrun nazar jahilci wauta da rashin hangen nesa dukkan su haka suke ba sa karatun ne kwata kwata kwata kwata ma ga wauta ga kuma rashin hangen nesa sun haɗu akan wannan fa kullum min al wa shi'a mala yace duka bangarori biyun nan na khawarijawa da yan shi'a fihim jahalun akwai jahilci mai tsanani a tattare da su wa humkun da wauta alhamaka wa ƙasarun nazari da rashin hangen nesa galiban haka suke wala adalla ai ba ma irin ma dalilin da ya nuna ala jahalil khawarij game da jahilcin khawarijawa dalili mafi bayyana min mawaqifihim min sahaba shine matsayin da suka ɗauka game da sahaban manzon Allah kaga gaba ɗaya sun barranta da sahaban manzon Allah wa khurujuhum ala al-imam da yin tawaye ga dukkan wani jagora na musulunci wal jama'a da tsame hannunsu daga kasance cikin menene wato al'umman musulmi su yan wa a ware ne su sai isolation kansu ba sa cikin jama'atul muslimin wala ala jahali shi'a haka nan dalili mafi bayyana karar da yake nuna mana jahilci irin shi'a min guluwihim fi ali su kuma guluwin da suka yi game da sayidina ali suka ɗaukaka shi har ta kai su suna cewa Allah ne har ta kai su suna ce ba shi ba ne ya cancanta fa jibrilu ya bawa annabcin nan jibrilu fa kuskure yayi ya bawa annabi saboda ya tsaban kamanni na annabi da na sayidina ali ya rasa ma annabin da ya rena sayidina ali fa ya rene shi a gida yana dan shekara shida amma jibrilu da ya zo ya wai kawai sai ya mance ma da wane ne ma ali kawai ya bawa annabi tazaran shekaru fa tsakanin su fa duba har suna cewa jibrilu a can a matsayin shi na shugaban mala'iku idan mala'iku suka samu rashin jituwa a tsakaninsu jibrilu na sauka ya ɗauki sayidina ali ya je ya daidaita su ya sauko da shi duk mun yi wannan a ka'idu shi'a al'imamiyya ma'a bara'atihi sun ɗaukaka sayidina Ali fiye da matsayin da Allah ya aje shi alhalin shi sayidina Ali ya barranta da dukkan ayyukansu da maganganunsu Wata ta'jibihi li tawa'if minhum har ya ladabtar da waɗansu ɓangare ma daga cikinsu, ya ladabtar da su da suka ce shi Allah ne ya hukunta su hukunci mai tsanani waɗansu ya ƙona su ma da wuta to a wajen jahilci da wauta da karancin tunani da hangen nesa sun yi ittifaki a nan a inda suka haɗu na uku illatul ilmi shar'i karancin ilimi na shari'ar musulunci wa bu'ful fikhi fi din da raunin raunin raunin fahimtar addinin musulunci ba sa neman ilimi majority ba sa tsaya su yi karatu sai waɗansu waƙe-waƙe kawai ake koya musu waƙe-waƙe na nuna alhini da wayo Allah Hussein an kashe shi an zalunce shi an zub da jinin shi wayo Allah a yi haka a jaki jiki a yi haka a jaki kullum sababbin waƙe-waƙe waƙe-waƙe waƙe-waƙe kawai za ka tara to a wajen karancin ilimi da raunin fahimtar addinin musulunci amma khawarij ɓangaren khawarijawa fakanati simmatul ghalibatu fihim alama mafi rinjaye a cikinsu al'iktiraru ruɗuwa bil ilmil qalil da ɗan ƙaramin ilimi ɗan ƙarancin ilimi zai samu ya ce ya ishe shi ya ruɗu da shi ya naɗa kan shi babban malami alhalin karatun bai kai bai kai bai kai digon ruwa da zai biyo allura ba walaysa sanahun jaladun kuma ba su da juriya kwata-kwata ala talabil ilmi ba su da wannan juriya da ya fara far shi na ya gudu ya zama malami war fihi da nuna sosai da kwarewa a cikin ilimin ba su da wannan juriyan wa amma shi'atu su kuma yan shi'a fala yatlubuna ilma ma ala ahli ba sa mazuwa su nemi ilimin magun masu ilimin wala ya'khuzunahu an a'immati sunna su kwata-kwata ma ba sa zuwa su ɗauki ilimi daga shugabannin sunna malaman sunna wa aghlabu mafadirihi ilmihim galibi mafi yawan wato asalin maɓulɓulan iliminsu inda suke ɗauko iliminsu an ahalil kazibi daga makaryatan da suka ƙware wajen ƙarya, da e, e, abinan isoshi kirkiran isoshi walwabi da fabrication ƙirƙire-ƙirƙire. su ne inda suke zuwa su ɗau ilimi kawai saboda haka in kana jin karatun su manya manyan su a iran da ina ne sai ka ji asalin isoshi ne na karya kawai isoshi ne wanda kawai ga suna kaga wakilal farikai ne dukkan kungiyoyin guda biyu la ya mu galiban bil hadith galibi ba sa kula hadisan manzon Allah wai kaga suna karanta sahihul bukhari sahihu muslim abu daud turmudi nasa'i ibnu majaha muwatta malik sam sunan da sunnoni sunan irin sunanu abi daud sunanu turmidi sunanu nasa'i sunanu ibnu majaha bal illa ma yuwafiqu ahwa'ahum in kaga sun ɗauko hadisi sun karanta shi to wanda suka hango zai supporting din me aqidan ne zai goyi bayan wata aƙidansu da manufansu ne kawai na hudu inda suka haɗu duka kawarijawa da shi'a mujanabatu sunna ne santan sunnan manzon Allah kwata-kwata ba wansu da sunnan manzon Allah kawai dan shi'a su dai abinda imamin su ya faɗa shine nas imam din su ya faɗa shi sanan shine nas wal khuruj ala jama'atil muslimin su gaba ɗaya tawaye suke wa jama'ar musulmi gaba ɗaya ba su ba musulmi duk wanda ba ɗan shi'a ba amawa ne suke kiran shi halakakku kawai to su ma waɗancan saboda tsanantawa kawari duk ba wanda baya cikin su shi ma ba sa ganin shi kamar menene musulmi wa a'immatihim haka ba sa mu baya a ba sa considering wani shugaba na musulunci in ba daga cikin su ba in ba daga cikin su ba ba su da shugaban ƙasa da ba daga cikin su ba ruwansu da irin a ce shugaban musulmi sarkin musulmi mene duk waɗannan ba sa gaban su da ba a cikin su suke ba to sun haɗu a wannan wajen nesantan sunna da yawa al'umman musulmai da shugabannin su menene tawaye sun haɗu akan wannan aƙida da ta inda khawarija suka ɗauko nasu ammal khawarij su khawarijawa fa innaha faraqatil jama'a fil i'tiqad wal amal su sun ware sun bambanta kansu da jama'ar al'umman musulmi ta ɓangaren aƙida da kuma ayyuka ayyukansu da aƙidansu ya daban da na al'umman musulmi wa kharajat ala a'immatil muslimina bisayf kuma sun yi tawaye suna tawaye ga duk wani shugaba na musulunci sun masa tawaye kuma sukan ɗauki makami domin yaƙansa wa amma shi'atu su kuma 'yan shi'a fa innaha faraqatil jama'a su ma sun yi yan ba ruwansu da al'umman musulmi ta ɓangaren aƙidunsu da kuma ayyukansu irin na kawarijawa daban ne da na al'umman musulmi wataran tara al su ma suna gani ya halatta a yi wa shugaba tawaye wanda ba nasu ba kuma a ɗauko makami a fuskance shi da makami sai dai lakinnahu sai dai su ‘yan shi'a idan ba ku manta da littafinsu da muka karanta ba a ka'idu shi'a al'imamiyya wato jihadi fa kenan in ka ji an ce a fito na fito da eh, shugabanni da makami bi ma'ana sun ga ya halatta a yaƙe shi sai dai su ƴan shi'a bambancin su da khawarij su ba za a yi fito na fito har a yaƙi ba sai ran da mahajinsu ya fito kun san su babu jihadi kamar yadda muka karanta sai ran da mahajinsu ya fito shine zai jagoranci jihadi ya ɗaura tutan jihadi a yaƙi amma su babu jihadi walakinnahu mashrutun sai dai su jihadin su da fito na fiton su da daukan makamin su ayi tawaye wa shugaba mashrutun sun sharɗan shi ne inda hum bi khuruji mahdiyihim sai ranan da mahadin su almauhumu wanda ba a san shi ba ya fito wa ma'a zalika duk da haka sun ce babu jihadi sai ran da mahadi ya fito amma suna gaggawa kanu yusari'una fil ishami suna yin gaggawa wajen menene ba da gudunmawansu fi kulli fitinatin duk wata fitina da bala'i da za ta cutar da musulmi suna ba da haɗin kai su ba da gudunmawa a duk inda suke za su iya haɗa kai da yahudawa su haɗa kai da amerika suwa suka tumɓuke saddam suka ragargaza iraki suwa suka ba da guduma a yakin afghanistan aka ragargaza afghanistan aka karya abin nan ɗinsu suwa suke ba da guduma a syria yanzu suwa suke ba da guduma a yemen su mene duka sai ka samu suna da fafaji amma za su ba da makami za su ba da kuɗi za su yi duk wani abu in dai abu zai cutar da musulmi wanda ba su ba ne wanda suke kira amawa to suna masu goyon bayan haka na biyar a inda khawarijawa da shi'awa suka haɗu tarkul amali bil barin aiki da ne, hadisan manzon Allah su ba sa aiki da hadisan manzon Allah fatawan a'imma ɗinsu fatawan shugabanninsu da malamansu wa asaru salaf da maganganun magabata asar su ne duk wata magana ta magabata wanda ba hadisi ba maganganun sayyidina umar maganganun sayyidina ali maganganun imamu malik misali fatawoyin imamu malik fatawoyin malaman mazhaba fatawoyin duk irin wannan ba ruwansa da wannan malaman su kawai nan suke driving menene source of abin nan din su a abin nan hukunce eh, hukuncen su da duk abin da suke abin nan daga abin da limaman su suka ba su fatawa kai suka aje su akai to da kawari da shi'a duka sun haɗu a wajen mai jingina hadisi ba sa aiki da hadisi da maganganun magabata Shi shine mala yace kullum min al kowanne daga jawa wa shi'aci da shi'a la atamiduna ala sunnati sahiha ba sa dogaro da sunnan manzon Allah hadisan manzon Allah ingantattu kamar yadda mu'alu suna idan aka ce hadisi ya inganta daga manzo Allah cewa yin nafila bayan sallan asuba ka zauna har rana ta fito kana da ladan haji da umra su ba ruwansu da irin waɗannan wai a dogara da wani hadisi ingantacce in ka yi shi ga ladan da za ka samu in ka yi kaza ga hadisi ingantacce ya tabbata in ka yi shi ga irin girman zunubin ga irin azaba da narko da Allah ya tanada maka ba ruwansu da dogaro da waɗansu hadisai ingantattu au aksaruha ko mafi yawancinsu illa ma fiha yarawna annahu ya'budu ahwa'ahum sai dai hadisan da suke gani za su karfafa aqidan su sai su rika tsinko su suna tsinko su suna tsinko su suna tsinko su suna tsinko su in kaga sun yi aiki da su to akwai inda ya goyi bayan su haka eh, ina fata an gane ku kamar ayan nan ta mutu'a sun zakalkale mata ɗan shi'a da yake da eh, ta ta'atun bihi min hunna fa'atun hunna ujura hunna da yake nan a kayi magana akan mutu'a da an halatta yanzu an soke to ba ruwansu da sokewa yawa tun da dai yi magana akai to in kaga sun makale wa aya ko wani hadisi to akwai yana abin nan yana goyon bayan wani ra'ayinsu haka ko da tawili za su yi don ya goyi bayan ra'ayi wa a tara salaf maganganun magabata kan magaba daya ba su ma dauka kaje sun ce imam malik kaje sun ce imam shafi'i kaje sun ce ibnu taimiyya ibnu al-qayyim al kawai na annabi ma ba a raga mai ba balle wani wanda ba annabi ba to sun haɗu a wannan na shida fasadul i'tiqadi fi sahaba mummunar kullata mummunar aqida suke da ita game da sahaban manzon Allah wani irin kulli da suke da shi a zukatansu game da sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun haɗu a nan shi'awa da khawarijawa ɓangaren al-khawarij fa yukaffiruna ba'd as-sahaba khawarija suna kafirta waɗansu ɓangare na sahabai su ma ka aliyin kun ga shi kaga su nan opposite din shi'a ne sosai ko ba haka ba su kharaji suna kafirta sayyidina ali why sun san ai shine ya yadda ayi menene at-tahkim wannan hukuncin tsakanin shi da muawiya ko da aka je za a yaki aka ce muawiya ya turo mutum ɗaya shi ya turo mutum ɗaya su zo su yanke hukunci na sulhunta tsakanin musulmi su suka ce sai dai a yi da qur'ani saboda wanda suka kashe sayyidina usman sai an fito da su kashe ko sayyidina ali ya ce ba ba yanzu bane zai fito da har aka zo ana ta yaki sayyidina muawiya ce ba zai sauka ba sayyidina ali yace ka saukani ne ni ne amir kun san kissan dai yawa har sayyidina ali ya je da rundunan shi ma muawiya ta da rundunar su daga baya dai aka ce a turo mutum ɗaya daga wajen shi ma wannan namar ta sunan sahaban suka zauna suka da suka yanke shine aka tafi da su. sun suka ce ya za a bar alkur'ani ba a yi hukunci da alkur'ani ba a yi hukunci a ɗau hukuncin mutum biyu to sai Ali alima ya zama kafir wa usman suna kafurta sayyidina Usman ai su suka mai tawaye suka dau makami kuma suka je suka dama aqidan khawarij kenan wa Muawiya wa Abi Musa wa Amr ibn al-As radiyallahu anhum a wajen khawarija duk waɗannan kafirai ne wa ashabul jamal da duk wanda suka yi participating a yakin jamal mun yi shi ko inda aka eh, sare rakumin na na Aisha wa saffin da yakin saffin da aka yi wa aksaru au aksaruhu in ba sa kafirta ashabul jamal da saffin gabaɗinsu to suna kafirta mafiya yawancinsu mafiya yawansu wa yasubbuna ba'da salat suna zagin waɗansu magabata manya-manyan magabatan malamai na sunna kai wa yalmizunahum suna zulɗin su ma ويل لكل همزة لمزة لمزة ويلمزونهم الذين يلمزون المطوئين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم آه، منين فيسخرون منهم سخر الله منهم كو حديث سنا زنتن شاغوبه غا من يمن يمال ماي اختلف مذهبات su wannan ɓangaren khawarij ke ɓangaren shi'a wa amma shi'atu in bracket cikin baka wanda ake kira rafilawa da yake ba wuce bai da zabu rafilawa ghairil maghdubi alaihi walal lalina kenan ghairil maghdubi alaihi walal lalina rafilawa sune الروافض in ka ji an ce rafidawa da rafilawa duk wani shi'i duka cikin shi'a ne in su rafidawa fa yukaffiruna sa'ira sahaba kun ga waɗancan suna kafirta waɗansu individuals ne ba dukkan sahaban ba ne wanda suka larci yakin safin da yakin jamal sai ali da usman da muawiya da abi musa da amru ibn al-as su kuma yan shi'a suna kafirta dukkan sahaban ne wala yastafnuna ba sa togewa illa na faran kalilan sai da yan kaɗan kina jin mutum bakwai suka ce kawai duk yawan sahaban manzon Allah din nan kafirai ne a wajen su su yi ridda ba musulmai ne sai da waɗansu mutum bakwai suka kirgo kasan duk yadda aka buga aka juya dai akwai sayyidina Ali a ciki akwai na na Fatima ko akwai Hassan da Hussein ko to ina jin in hudu sun samu to sauran hukun zaka ne amma duk saura kafirai ne wa buna kullu salaf dukkan manya-manyan magabata suna zagin su a immatuddin suna zagin dukkan waɗansu jagorori da manya-manyan malamai na musulunci fadlan an sa'iri ahli sunna ballantana kuma sauran ahli sunna an zagi manya-manyan daga can top an ta sahabai ma ballantana sauran ahli sunna ya ku bayi irin mu suna fata an gani to sun haɗu a wannan wajen wajen muguwar aƙida da suke da ita game da sahaban manzon Allah na bakwai takfirul mukhalifina lahum minal muslimina khawarija da shi'awa sun haɗu wajen kafirta duk wanda ya saba wa aqidansu wanda baya tare da su dai kafiri ne a wajen yan shi'a wanda ba dan shi'a ba kafiri ne a wajen khawarij shi ma wanda baya ba ba kharije bane dan shi'a ne ai sorry kafiri ne al-khawarij wa shi'atu kulluhum khawarijawa da shi'awa gaba ɗayan su yukaffiruna al-muslimin alladhina yukhalifunahum suna kafirta dukkan musulmai da suke saɓa musu a aqida wa in ikhtalafu wa in duk da cewa asalin kafurtawan ya dan bambanta tsakanin da da khawarijawa da shi'a akwai inda suka bambanta yanda shi'a suka kalli musulmai ta bangaren suka kafurta su ba da wannan kallon bane su khawarija suke suka kalla suka kafirta wa asbabuha inda kulli firqatin sabuban da waɗannan khawarijawa suka kalla game da musulmin da ba sa tare da su suka kafirta su ba su bane sabuban da yasa 'yan shi'a suka kafirta musulmi domin su misali fal khawari su khawari kaffaru ba'd as-sahabati bi sababi tahkim sun kafurta waɗansu sahabai saboda wai hukuncin da aka ce a turo delegate daga sayidina ali da wajen muawiya su zauna a sasanta su yanke hukuncin zaman lafiya to su waɗansu akan wannan kai suka kafirta wasu sahabai su khawari jawa wa amaluhu au iqraruhu da ayyukansa da kuma abin da suka zartar wanda ya saba wa aikin ba kawarije ko abin da ya zartar ka saba kace bai maka ba to kai kafiri ne a wajensu wa kaffaru murtakibal kabirati minal muslimin a ce idan khawarija duk wanda ya yi manya manyan zunubai ya aikata manya manyan zunubai in dai musulmi ne to kafiri ne kawai manyan ka ba irin tono major sin misali shan giya duk wanda yake shan giya kafiri ne a wajensu ƙarya haramun ne ko halal to duk makaryaci kafiri ne gulma halal ne ko haram duk mai gulman wani kafiri ne ina fata an gane zina liwaɗi duk haram caca duk wani babban zunubi da ake yi wanda Allah ya haramta su manyan kaba'irin zunubai tawaye mudu rantsuwa a kan karya algishu a wajen kasuwanci hada mai kyau da mara kyau a matsayin mai kyau cin amana duk waɗannan abubuwan su a wajen su mai aikata su kafiri وكفروا كل من خالفهم ولم ينضم لمعسكرهم sun kasuta duk wanda yake opposing nasu ya saba musu kuma bai shiga cikin rundunansu ba runduna ala ikhtilafin bainahum fi darajatil kufri su din ma khawarijawan kowannen su wajen kafircin ma sun bambanta wani kafirtawan ya fi tsanani wani kafirtawan shi yana da sauƙi haka haka su ma cikinsu ka kufri shirkin au kufri ni'imatin kamar yadda akwai kafurci irin na shirka ko akwai kafurci irin na ni'ima mu misali butulci shine ake kira kufrun ni'ima alam tara ila alladhina baddalu allahi kufran وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون بطلتي akwai kafurci da addinin musulunci ya ambata amma baya fidda mutum musulunci shine kufrun ni'imat kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar kafar akwai kufru shirk kafirci irin na kafurai. wanda yake a matsayin shirka ne wanda yake fidda mutum a musulunci innal ladhina kafaru wa kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati al kufru anan wanda zai karyata Allah ya karyata ayoyin Allah ya karyata gobe kiyama ya karyata ce ba aljanna duk irin wannan din kufrun akbar ne al mukhriju min al islam wanda yake fidda mutum daga musulunci gaba daya to su ma khawarijawan suna nan hawa hawa akwai wanda yake kafirtawa ya kafirta mutum a wannan abun wani kuma cikin su din baya kafirta shi shi wannan abun shi a wajen shi ba kafirci bane ba dukkan su bane suka haɗu akan kaza da kaza da kaza da kaza kafirci amma in general duk wanda baya tare da su sun ittifaqi kafiri ne ana wannan bangaren su khawarija wa amma rafidat amma rafilawa yan shi'a fa kama kaffaru sa'ira sahaba kamar yadda suka kafirta sauran sahabai wa za'amu annahum murtadduna suka raya cewa duk sahaban manzon Allah din nan riddaddu ne illa nafaran kalilan sai waɗansu 'yan mutane 'yan tsiraru 'yan kaɗan la ya tajawazu saba'a kun gani inda ba abihi waɗansu suna gani kwata kwata kwata sahaban manzon Allah wanda suka rage a musulunci da ba su kafirta ba ba sa wuce bakwai faqad kafaru sa'ira a'immatil muslimin sun kafirta dukkan sauran jagororin musulmai wa ammatihim da mabiyansu ma don Allah wanda ya ce dukkan sahaban manzan Allah kafirai ne to irin mu a wani matsayi muke ba a zancen irin mu ai domin matsayinmu da imanin mu ya kai na sahabai to inda har sun kafirta waɗancan to mu fa ba komai bane mu fa ba komai bane ina fata an gane ko to waɗannan abubuwa guda bakwai su ne wanda suka yi ittifaki ƙidansu ya zo ɗaya za mu kirga su a gurguje sun yi ittifaki wajen guduwi. na biyu jahilci da wauta da rashin hangen nesa na uku karancin ilimin shari'a da raunin fahimtan addini na hudu nesantan sunnar manzo Allah sallallahu wal khuruj ala jama'atil muslimina immatihim da fito na fito da dukkan jama'ar musulmi da kuma shugabannin su na biyar barin aiki da duk wani hadisi ingantacce na manzo Allah da maganganun sahabai magabata a salafus salih na shida muguwar aƙida gurɓatacciya da suke da ita game da sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na bakwai kafirta duk wani wanda baya tare da su duk wani mai saba wa ra'ayinsu da aƙidansu kafiri ne in somari dai waɗannan su ne abubuwa guda bakwai in Allah da gobe zan zo a faɗa musu da ka da ka ina ne da Allah kawarijawa suka suka hadu da shi'awa a bar uku a nan uku a nan bakwai ne kira ma rabi'u to mai tambaya biyun nan za a bashi biyu da a rarraba insha Allah za a tambaya ai za a yi muraja'a ai na so gobe ne ashe juma'a ne za a yi muraja'a da kyau kenan kamar an kira nan, okay waɗannan inda suka haɗu din su ne na yau in mai kowa mai komai ya raya mu gaba ɗaya sake haɗa mu za mu zo inda kuma suka suka ware kowa ya kama shi shine inda suka rarraba da izinin Allah subhanahu wa ta'ala da fatan Allah ubin ya nuna mana ranan ya mana albarka ya kare mu ya kare mana su ma ya shirye su waɗanda suka faɗa wannan aqidan ya dawo da su hanya nahu waliyu zalika alqadiru alayhi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh